Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. a sunana Ibrahim Garba Ahmed. Um, kamar yadda kuka sani a watan an shiga wani lokaci da cuta wanda fahimtar lamarinta yana da wuya. Na kasance ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya gwada da wannan ciwon ta hanya daban bayan iri irin yanayi da mutane sukan shiga wasu su mutu a take to ni yau kwana na goma sha bakwai kenan a gadon asibiti kuma har yanzu ina kan gadon asibiti na kai mun munzalin da kusan kwana goma ban san halin da nake ba a rayuwa to yanzu alhamdulillahi a sakamakon tsananin kokari da yin magunguna da aka yi ta yi allah ubangiji ya sa ciwon zai sauki kuma zai rabu da ni ya kasance na kasance cikin masu tsawon rai amma kafin haka ina so yi godiya wajen masoya dimbin masoya na koyi daga ko'ina a duniya masu kirana da daddare da rana da safe domin su ji lafiyata domin su ji wani hali nake ciki wannan halin ya wuce wai hali ne wanda sai wanda Allah ya gwada kamar yadda ya gwada ni mutum zai iya bayaninsa wani ma ba za ka iya ba amma jama'a ina so ku sani wannan ciwon gaskiya ne ta yadda yadda ake faɗin wannan ciwon ya fi haka kafin na zo asibiti da na fara jin yanayi mara daɗi na yi kwana sati uku a gida na killace kaina ina shan magunguna irin wanda kuka sani na yi training ina yin training yadda ya kamata da makamantansu amma abin ya kitira har rafi nake a cikin gida ni kadai saboda wani irin yanayi ne ashe ciwon ne Allah ya gwada mutum da shi kuma ciwon yana zuwa ma ne ta hanya kala-kala idan kai mai asma ne idan kai mai pneumonia ne idan kai mai bronchitis ne to ni kasancewar pneumonia ne da ni to kuma pneumonia tana da pipe kaman lungs ɗinta kana da pipe kamar guda biyar to pneumonia da aka duba sai aka ga pipe ɗin sun cinye gaba ɗaya misali ma'ana ba sauran motsi da wani ci gaba da mu'amala na numfashi to Allah cikin ikonsa a yayin ne irin wannan virus ɗin take zuwa ta yi tsalle ta shiga mutum to ta gama da shi kenan to Allah cikin ikonsa dai aka kana asibiti ban san halin da nake ciki ba yanzu gashi nan cikin ikon Allah na samu lafiya in ma yau ban bar asibiti ba to gobe zan bari to ina kiran jama'a mu yi hatara mu mai da hankali wannan ciwon ya fi karfin yadda ake zata duka da yake yi ya lalata abu sai ka same ta baka san ya aka yi ka sami ita ba sai ka yi mu'amala da mutum cikin mutunci da lumana bai san yana da ita ba kafin ka ankara sai ka ga mutum an ce ya mutu ina asibiti mutuwar da na ji sun fa girka saboda haka kiran da zan wa jama'a mu tashi musamman mu daga gida a farka a farga a bude ido a mai da hankali a nisanci juna kamar yadda aka bukata a bi ka'idoji da aka shimfiɗa shine zai kawo mana sauƙi koya kuke da mutum ku koyi yadda za ku kusanci nisanci juna zai kawo raguwar daman yada wannan cuta ta hanyar da kai ma baka sani ba ana cewa ciwon masu kuɗi ne ba lallai sai mai kuɗi ba haka Allah ya kaddara ciwon yadda take faruwa yanzu tana ɗan shiga wuraren mu kaɗan kaɗan kafin ka ankara sai a ga fasarar ba na masu kuɗi ba ne zalla kawai to Allah ya ƙara kare mu kuma ina mu ɗumbin godiya ga masoya da suka daga yin jaje suna ta yin addu'a a saukan ƙur'ani da yan uwa da abokan arziki saboda haka ina godiya sosai sosai hazza wassalam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.